da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarwa salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin su ma na FM duka a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad. thank you Masu sauraro yau Laraba 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Yau ma ita za mu yi. haka yake za mu kutsa ne cikin maganar yadda wasu kamfanonin sadarwar zamani ta intanet ke amfani da bayanan mutane ta hanyar tattara su ko kuma su kutsa su yi satar wannan bayanan su sarrafa su domin jin sirrikan jama'a ta hanyar yanar gizo da mayun wadaka da alkiblar jama'a din. koyaushe kika buɗe shafin ko facebook za ya bar bayani wanne zai nuna ina kike zuwa waɗanne shafuka kike kallowa a wanne lokaci ne kike kallato shi eh, mintuna nawa ne kike yi a kansu duk waɗannan bayanai shi ne za a zo a tara wato idan aka tara shi sai ki ga abin mamaki zai nuna ki a zahirance eh, abin da kike so da abubuwan da bakya so da abubuwan abubuwan da kike bukata da irin wa'annan ra'ayi kike da shi mu ji tattaunawar nan an jima kaɗan wadda abokiyar aikin Maryam Bugaje ta yi da shugaban wata ƙungiyar sarrafa yadda ake amfani da kafofin sadarwa tsakanin matasa da ke jihar Kano wato Malam Inusa Zakariyawo. Sannan akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. Hatta ɗan iya shi ma fa sai da ya ce wani abu akan wannan batu na kafafen sadarwar zamani. Yanzu ga amsoshin tambayar da muka muku cewa sai kuma mu je ga amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa domin kuwa mun tambaye ku ne cewa shin yaya kuke amfani da wayannan kafofi ko kuma kuka sani game da kare magana sirrin ku da kuma amfani da wannan yanar gizo ga amsoshin da wasu ku suka bayar na cewa Musa Hadarin Asuba da Magaran da Haris A Adam Goran Maje da baba ya Gambo da Magaran suka hadu suka ce yau da gobe sai Allah to mu kam ana mu fahimtar shine idan mutum zai rubuta kalamai to ya san irin kalaman da zai dinga aikawa To sai Muhammad Bako Jakori da Magaram ya ce salam mai son kayanka ya fi ka dabara. Muna adara Allah ya kare mu daga sharrin barayi na gida da na waje har ma da na yanar gizo. <laughs> Wayo dai ya san naki. To sai Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce hakika rashin privacy a turanci shi ya faɗa kenan. Mm. Wato kan ga sirrin bayanan shafukan musamman na shafin Facebook da makamantansu wata barazana ce da kan iya sawa mutum ya sa ya rasa shafin nasu ko gaba ɗaya ne. To mm, sai eh. Ashiru lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe hakika yau kun taɓo inda ke mana ƙaiƙayi musamman mu 'yan gwagwarmaya da aka yi mm. da yadda muke samun barazanar yi mana kutse a shafukan mu da muka kwashe shekaru muna hulɗa da shi mm-hmm. don haka ina gayyatar 'yan uwana 'yan gwagwarmaya da mu kashe kunnuwanmu a cikin wannan shiri na yau da gobe mai albarka mm. domin jin hanyoyin da za mu bi mu kare shafukanmu daga faɗawa tarkon 'yan garkuwa da account. aiko <laughs> <laughs> akwai bayanin to sai ibrahim abdullahi Abdullahi ya ce, Salam yau da gobe, ni bayanin abokan da ban sani ba, ba na yin abokan da ban sani ba, wato a facebook ɗin kenan mm. kuma na gode ku tashi lafiya saƙon ya ce ya haɗa ni har da wai ibrahim menene mai littafi jos to sai prince tasi ibn abdullah Azari da malam yahaya da no azare da iliya onzi madrid ya ce hanyar ita ce suka ce hanyar ita ce kawai ka san mai kake rubutawa a shafukanka na abota idan haka in kai haka to zaka guje wa duk wata matsala da ke iya bullowa sai yusuf muhammad gidan dare ya ce Assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya hanya ɗaya ce ita ce mutum ya daina karɓar mutanen da baka sani ba domin yawan abota da waɗanda baka sani ba shi ke janyo ka haɗu da wasu ɓata gari. to sai haruna b tarmasuwa daga da kuma alhaji haruna wato gamawa bauchi suka ce ai tun da kasar amurka ma ba ta fi karfin a mata kutse ba a matsayinta na yar sandan duniya mm. wa zai tsira daga wato daga tsarin nasara eh. ai ba wanda zai fi karfin hakan tun da dama an ce komai jeji ya kunsa da sanin buri allah ya taimaki malaman yau da gobe tare da mu baki daya <laughs> to sai kuma su gumal zangon daura ya ce yau da gobe duk irin hikimar masu satar bayanai bayanai a yanar gizo sun fi kowa dabara kamfanonin sadarwa na zamani su ne ya kamata su bayar da kariya ga masu ma'amala da su to sai sha'ibu musa a jerry doro to ya ce yau da gobe wannan tambaya taku wato ke ku muke saurara mu ji ta bakin ku mm, haka to bayan eh, na ne kika karanta eh na sai mm. iliya magaji onze ya ce mun haɗa ne da kabiru furo azarai da abul royal fc a zare tofa ya ce mm. yau da gobe dama dama an ce ko me san abinka ne ya fi ka dabara to mm. gaskiya ban gane kan rubutun sa sosai ba sai wannan barista hassan choli maskandare ya ce mun hada ne tare da yahaya damnu ya ce salam yau da gobe ikon allah ya kamata ka wayar mana da kai akan wannan bayani na satar fahimta To sai Sulaiman Adamu Tandari Potosko ya ce mm. Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika mutane suna kare Facebook unsu ta hanyar privacy domin ta nan ne za ka ɓoye duk wani sirrin Facebook ɗin. Wato kamar mutum ya saka wannan ya kulle idan ba a mm. wannan ɗin shi ba idan bai eh. yadda ba mutane ba su ga abubuwan eh, da yake bazawa eh, ba. Sai da izininsa za su mm. gani kenan. to sai in dan leƙa ko guda in karanta mana a cikin saƙon da ke shafinmu na instagram wanda eh, bari mu karanta na sadi sayidu daura ya ce yau da gobe ya kamata mutum ya yi ya tambayi wanda ya san sirrin shafukan sada zumunta don garkama kwado <laughs> to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni eh, na shafin facebook twitter da ma instagram To haka yake yanzu kuma Isa Lawal na Ikara ya ziyarci aminin sa kamar yadda ya saba wato ɗan iya inda ya ce ga saƙonsa a game da wannan shafuka. Yau tubus na iske ɗan iya kwance wai ya dawo ne daga darazau. Da gani na ya ce ɗan uwa yau kuma da me ka zo, na ce bari kawai so nake yau mu dubi dambarwar da ta dabaibaye yanar gizo, musamman ma dai dandalin sada zumuntan nan da wasu ke kallon shi a matsayin dandalin kazo nazo, dandalin da aka yi ittifaƙin mafi akasari matasa ne kan yi dandazo, su yi ta bikin baje bayanan sirrinsu da su sunan ƙwazo, domin kuwa wanda ya fi kowa hawa shafukan yanar gizon shi ake kallo a matsayin gwarzo, duk kuwa da yake akwai labarai ko bayanan da kaya ne na kurege wato ƙanzo, waɗanda kuma irin waɗannan labaru ne kan ta yin yawo a dandalin sada zumuntar kamar hazo, gashi kuwa damuwar ma ita ce yanzu irin waɗannan bayanan sirri na mutane ne wasu kan bibiya don su girgizo. danye ya ce ashe dai gaske ne akwai cakwakiya a dandalin nan na sada zumunta. Don dama an ce idan har mutumin da ke ta'ammali da waɗannan shafuka ya bari sirrin shi ya fita, to shi kenan kuma ya yi ganganci na gangan da za a kalle shi a matsayin wauta, saboda akwai masu damar dannawa cikin yanar gizon da za su buga binciken bankaɗo bayanan da ya yayata. Ita ma hukumar da ke kula da waɗannan shafuka tana da nata don an ce ko da ka share bayanin da ka riga ka tura don ganin ya yi ƙazanta to za su iya bibiya su kwakulo wannan bayani su adana saboda tsabar kalata shi yasa dole matasa su nemi sanin sirrin yadda za su kare bayaninsu daga sata don ko a kwanan nan an ce wasu kamfanonin tattara bayanai sun sace bayanan mutane sama da miliyan miliyan hamsin a shafin Facebook kamar wata maita, wanda hakan ke ƙara nuna buƙatar ganin 'yan uwa matasa sun miƙe don nema wa kansu mafita. Na ce gaskiya ne kuma ɗan iya akwai buƙatar taka tsantsan a wannan harka, musamman ma dai matasan da kan hau waɗannan shafuka na sada zumunta su saki bayanan sirri sakaka, ko kuma ka ga sun samu junansu su yi ta faman sukuwar suka. Wani lokacin ma bayanai mahimmai matasan ke sakarwa duniya alhalin ya kamata waɗannan sirri a ɓoye su ne a ɗaka wanda sakin irin waɗannan bayanai ma ka iya taimakawa wajen warware ma matasan dukkanin tukka ko kuma ma idan suka yi sakaci su saƙa wa kansu mummunar saƙa kai a gaskiya ma sakacin sako bayanan sirri ka iya kai matasan ƙasar nan ga halaka wadda wannan yasa dole matasan su farka don don sanin irin bayanan sirrin da sukan je da su dandalin sada zumuntar kamar a bakin baka. Alabashi dai idan matasa sun kiyaye sa samu zarafin zuƙewa masu larikar bayanan sirrin da ka iya sa matasan kuka. <laughs> na yi karke na to eh, ah. ya gana da aminansa kuma shi kan dan iya dinkin dai sakon da ya bashi ya ce wai abin da ya bani dariya da shi wai ya samu wai dan iya ne wai daidai na kwance mm. ya ki shingida <laughs> eh, wai shi ya dawo daga darazo <laughs> to amma kin ga maganganun da ya na maganar satar bayanai din nan duk abu ne na maganar cewa me ka sani akai menene me za ka yi kuma yawa me kuma za ka yi saboda ka eh, kare kanka eh. to a kwanakin nan ana tace ce shi kucin yadda hmm. aka sami wasu kamfanin tattara bayanai suka sace dimbin bayanan mutane sama da miliyan hamsin hmm. daga shafin sada zumunci na facebook haka to mm. kuma cikin abubuwan da ake zargin sun yi da waɗannan bayanan fa har da irin kumbiya-kumbiyan nan ta sarrafa zaben ƙasashe da dama a siyasance ciki har da ma najeriya a raɗe da ake to don jin ko yaya wannan abun yake ko kuma ya akai da wannan lamari yaya za ka ka kare kanka daga sirrin da kake da shi a cikin intanet da kuma yadda za ka yi wa kanka iyaka da irin waɗannan mutane to sai a biyo mu ko ya kika ce to sai a biyo mu maryam bugaja ta tattauna da inusa zakariya shugaban kungiyar sita mai zaman zaman kanta a Kano wacce ke harkar koyar da dabarun amfani da kafofin sadarwar zamani hmm. tsakanin matasa don ilmantar da su da kuma tattara bayani. Eh to ina masu cigiyar Maryam Bugaji da cewa ina ta shige ne a yau da gobe to ga wani mm-hmm. abu da ta haɗo yau da gobe dan dai a san ana tare to Maryam gare ki. Shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya fito ya nemi afuwa dangane da abin da ya ce kamfaninsa ya yi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba. Wato kamfanin Cambridge Analytica, kamfanin binciken ya yi amfani da bayanan mutane miliyan hamsin ba bisa ka'ida ba na mutanen da ke amfani da kafar Facebook domin kirkiro bayanan da ya shafi takara ko siyasar wasu kasashe da dama ciki har da Najeriya. To da farko wani shimfiɗa za ka mana? Hmm, shekaru da baya mutane sukan yi magana cewa ba su yadda da yadda irin waɗannan kamfanoni masu ba da wajajen sadarwa suke adana bayanai na mutane saboda haka masu fafutukan neman yanci kan ce a ba su bayani yadda su waɗannan kamfanoni kamar su facebook suke adana wannan bayanai da kuma suke amfani da shi don mutane suna tsoro wataran za su zama kaman wato kayan kasuwa ne a yi kasuwanci da su to shi kenan abin da ya faru ya nuna a zahirance ɗin haka ɗin ne cewa waɗannan kamfanoni suna kwasan bayanai na mutane duk wanda ya amfani da musamman eh, facebook yana barin abubuwa eh, na irin yake so menene yake damunsa eh, wanne abu yake so a yi irin waɗannan abubuwan wanda kai a karan kanka ba za ka ɗauka wasu abubuwa ne masu muhimmi ba amma idan suka taru wani zai yi amfani da su don ya ga ina ne ka fuskanta fuskanta me zai yi ya juya ka me zai yi ya canja maka ra'ayi saboda haka irin waɗannan bayanai da muke barin su a waɗannan kafafen sada zumunci din shine eh, facebook ta samu ta sayarwa wancan kamfanin analytica wanda su kuma suka yi amfani da shi don jawo hankalin mutanen america ga wasu kibla da suke so su yi amfani da ita eh, a wannan zaɓe da ya shige. To Malam Zakari wani na iya ganin cewa to aini ba wani abu ke yi akan Facebook ba ba na sa hotuna ba na sa na iyakaci na kallo to waɗannan mutanen ba su da wani abin damuwa? Suna damuwa saboda koyaushe eh, kika buɗe shafin ko Facebook eh, za ya bar wato wata ah, bayani wanne zai nuna ina kike zuwa waɗannan shafuka kike kallowa a wanne lokaci ne kike kallato shi eh, mintuna nawa ne kike yi a kansu duk waɗannan bayanai shi ne za a zo a tara wato idan aka tara shi sai ki ga abun mamaki zai nuna ki a zahirance eh, abin da kike so da abubuwan da bakya so da abubuwan da kike bukata da irin waɗannan ra'ayi kike da su ko da duk da zuwa da kike yi din ba kina rubuta komai ba ne ba zuwa dai kurin zaki je a'a zaki je wancan shafi kaza a'a zaki dubo wancan abu kaza a'a kina neman abu kaza to waɗannan abubuwan ake amfani da su a gani waɗanne irin aƙida mutum yake da shi. Saboda haka su kuma waɗannan kamfanonnuka masu juya ra'ayin mutane sai su yi amfani da su cewa to na san yanzu ga abubuwan da wannan yake nufi bari mu fito da wani eh, shiri da za a iya juya musu ra'ayinsu. To idan har mutum ya saka abubuwa a yanar gizo akwai yadda za a yi ya kwashe su gaba ɗaya? To a gaskiya duk abin da aka riga aka zuba a cikin wannan wajen daga wajen ka za ka gani ko za ki gani kamar kin goge amma su yana can wajen su ko Twitter ne ko Facebook ne a ba goge ba. Ana iya rubuta musu da ce ina so abu kaza a cire min shi. To amma ba kowa ne zai tashi don ya sa wani abu ya tuna ya ce a je a cire mun wannan ba to ko ga an cire din ai wasu sun riga sun gangan shi in abu ne da aka yada shi a waɗannan yanar gizo din mukan ce ya kamata facebook ta yi abin da muke cewa a ba mutane damar a manta wato abin da aka yi a baya a ce mutum ne an kama shi ana zato ya saci kaji sai yara suka bi gidan facebook suka yayyada ai wane ana jin ya saci kaji sai aka je kotu kotu ta wanke wannan mutumi okay? to kin ga wancan an riga an yada cewa ana jin ya saci kaji amma kotu ta wanke shi amma wannan wankewan ba zai zo ya yaɗu kamar yadda wannan mm. abubuwan da aka yauwa to kin shine nake cewa ya kamata Eh, kamar su facebook su fito da wani shiri da mm. zai iya eh, ba da dama irin waɗannan abubuwan a shafi su a goge su daga waɗannan wajajen. So ina ganin dai ba wannan ne kurin ya fi matsala ba wato shi matsalan yadda kullum mutane suke fafutuka cewa ya kamata mu san shin ita facebook da sauransu me suke yi da wannan da ne namu da suke tarawa waka suke adana shi wane ne yake da dama ya samu wannan bayanin ta wanne loga ko cinikayya ne ko kuma yadda ne yaya za a wasu kamfanin nika wannan ba su da hurumi su zo su samu wannan bayanai din ina ga ya kamata a ce dole ne gwamnatoci su fito su dage cewa bai kamata abubuwan da mutane suka sa a sirri wani kuma ya je ya yi amfani da shi don kasuwanci don ah, a zo kuma a yi amfani da shi har ma a sa mutane su yi abin da ba shi suke so su yi ba. Malam Zakari to mu duba batun siyasa da zaɓe an ce wannan kamfanin Cambridge Analytica yana da hannu a cikin kutse ko hakin da ya shafi wasu 'yan takarar shugaban ƙasa na wasu ƙasashe ciki har da Najeriya. Ka yi mana ƙarin haske game da tasiri ko kuma illolin wannan. Hakin dai kamar a ce barawo ne ya je ya shiga gidan ka yi satan abubuwa daga aji. Ya ma ya rumbun abinci ka tafi wani gun ko kana ciki barawo ya samu wata hatafa ya je ya buɗe wannan rumbu ya kwashi abubuwan da ka ajiye a ciki saboda haka hakin illan shi ne duk waɗanda suke hulɗa da yanar gizo-gizo suna da bayanai da suke adanawa ko da asibitoci ne ko da kamfanoni ne ko da makarantu ne suna da bayanai daban-daban na waɗanda suke hulɗa da su ya alla marasa lafiya ne a asibiti ya alla ɗalibai ne a makaranta ya alla ma'aikata ne a ma'aikata to wannan bayanai da aka tara bayani ne na sirri wannan daga shi wannan ya bayar sai shi kamfanin ko kuma makarantar ko kuma asibiti su ne za suke da alhakin su yi amfani da wannan abin ba wani daga wajen ba to irin wannan bayanai da ake tarawa wasu mutane da suka kware wajen leke-leke sai su je su yi amfani da abin da ake kira din software din su je su wa wannan rumbunan ajiyan bayanai din su kwaso wannan bayanai wanda bai kamata a ce suna da shi ko kuma za su iya ganin sa ba. to shi ne ake nufin mutane da ba su da yanci su su kwaso wannan bayanai da aka ajiye to <coughs> Allah ya kyauta to amma kin san duk irin wannan bayanan da ake magana to akwai magana cewa harkar a siyasance akwai yadda ake ake shiga a yi amfani da su a siyasance to wannan shine a tattaunawar da Maryam din ta da shi ta tambaye shi irin wa'annan tambayoyin na me tasirin da amda bari dai mu bi ta sai mu ci gaba da ji ina fata mm. kin buɗe kunnuwa kina ji sosai kuwa yawwa <laughs> To menene tasirin wannan a harkokin zaɓe da siyasa? Abu ne wannan zai ƙara ƙaruwa shekaru masu zuwa. Dalili kuwa a daɗin mutanen da suke amfani da waɗannan kafofin yaɗa zumunci ba su da yawa. Mm. Saboda haka ko da an yi amfani da waɗannan bayanai ɗin ba zai yi tasiri sosai ba. To amma yanzu da mutane da dama ko da a nan Najeriya za ki gani kusan kashi Eh, sittin da wani abu suna amfani da waɗannan kafofin sadarwa mm. eh, saboda haka kin ga mutane kashi sittin ka juya musu hankalinsu ko fuskansu za ka iya cin zaɓe ta wannan hanya ɗin saboda haka eh, abu ne wanne zai iya yin tasiri amma fa abu ne wanne mutane idan sun kula sun yi amfani da hanyoyin da ya kamata ba zai yi tasiri a kansu ba. To yanzu me abin yi me ya kamata ita wannan kamfanin yanzu ta yi? A gaskiya ba ahuwa ne kurin ya kamata su yi ba. Na farko dai ya kamata su fito da ƙarara su nuna mutane yaya suke adana bayanansu kuma wane ne zai je eh, ya samu wannan bayanan ta wannan hanya sa'an nan idan an samu baraka me za su biya biya mm. ga mutane eh, da aka ci musu zarafin yada eh, kwasan bayanansu so kamar yanzu analytica ta kwasa eh, nan mutane eh, ya kamata a ce tun da abin ya fito dole a ce ta biya idiya ga waɗanda abin ya shafe su akwai ƙungiyoyi da na san wasu kamar sun kai goma sha takwas da suka je su kotu a eh, wajen wata takwas kenan suka mm. kayi facebook din a france mm. cewa suna so lalle a fito da wani dokan da za ta sa duk wani kamfanin. a facebook ba wanda yake adana bayanai idan har yayi sake aka kwashi wannan bayanai to ya kamata ya biya wasu makudan kudade na daya don a gyara waɗanda aka ci zarafinsu na biyu kuma don ya zama cewa horo ne kada wasu su sake irin wannan Eh, rikon tsakanin kashin da suke wa bayanan mutane. To Malam Ya'u yanzu Allah ya kawo ma wani lokaci da kamar ya zama dole mutane su yi amfani da kafafen sada zumunci. To a ganinka ta ya mutane za su guje wa fada tarkon masu satar bayanai. Na ɗaya dama na kaɗi cewa ya kamata mutane su duba dokokin da mutanen ne suke bayarwa. Idan abu ne da ta yarda ke ka sa idan ba haka ba ka ce ba ka yi. Yawancin mu ba sa lura da waɗannan abubuwan. Na biyu bai kamata a ce komai ka zo ka gani za ka je ka ci ba. kamar ya kenan misalin da ta tashi eh, na dan yaron sa yana kuka ya je ya ɗauko shi ya sa a facebook ɗin eh, shekara ashirin da biyar zai zo ya kai shi kofi ya ce baban me yasa ka sa min hoto na <laughs> mm-hmm. Allah ya yarda ba an ci mutunci na uku ya kamata mutane su san duk abin da suke yi a kan wa'annan eh, kafofin yada zumunci din abu ne waɗanda wasu za su iya gani saboda haka idan ka je kana zuba abubuwan shirinka kana ganin kamar a ɓoye suke wato an yi birni ne da ba makwarwa na mutane wanda suke da bukatar su gani irin waɗannan za su iya aukawa su je su samu da haka sai a yi san da irin abubuwan. Na hudu shi ne yawancin ma mutane ba kula da yadda ya kamata a yi amfani sukan shiga su fita ba tare da sun yi amfani da wannan kalman kule wajen bayanan ba saboda haka idan ka zo ka yi amfani ka tafi eh, wani ya zo ya gani sai ya shiga ya yi abubuwan da yake so da sunan kai ne ko ke ne da haka ya kamata mutane su lura da irin waɗannan su ne da hankalinsu na biyar ne ya kamata mutane su koyi amfani da irin waɗannan abubuwan ba wai shi da karfi ne ba hanya wanda za ka kare kanka wannan kana amfani ta san irin wanne eh, bayanai ne zai iya fita da wannan bakka so ya fita da ya kamata mutane su koyi irin waɗannan dan su san menene zai iya fita menene kuma ba sa so a ya fita daga wajen da suke amfani da irin waɗannan wajajen sada zumunci. Malam Yunusa kamar ga mai son ƙarin bayani dangane da yadda ya kamata jama'a su kula wajen amfani da kafafen sada zumunci ina ya kamata ya je To zai iya tuntuɓar mu ta ah, email wato eh, info at ctat.org ctat.org yana son ƙarin bayani eh, ya rubuta wasiƙa ta wannan ko kuma ya neme mu ta ah, shafunan ya zumunci za mu ƙara ba su cikakken bayani ga irin abubuwan da ake ta. To mun gode sosai Allah saka da alkhairi a huta gajiya. To ma'adalla huta lafiya. <laughs> to Maryam Bugaji a gaishe ki da kokari ke da Malam Zakariya Inusa kuma hakika su yayi maganganu masu kyau wanda ah, akwai misalai da ya dinga kawowa Eh, kamar eh, hafsa yake maganin cewa idan aka kama barawo ana zargin ya yi sata aka yada bayanansa a intanet yaya za a yi wannan bayanan a goge musamman bayan kotu kila ta gane kuma ai bai yi wannan mm, laifin ba to wannan irin wannan illolin to da kuma yadda za ka yi kankan ka kare shafukan naka ya kikan kare naki eh to gaskiya kamar yadda za ka ga wani daga cikin um, sakonni wanda suka aiko mm. suna cewa mutum ya saka account din shi a private to yi mm. dai gaskiya wannan kadai na sani mm. to a kin ga eh, duk wannan to abin mm-hmm. da nake son mutane su gane shine ba wai maganan kai naka account din da tsakanin ka da ni da ke bane a yanzu wannan matsalar wannan matsala ce ta ni da ke din mun yadda mun zama abokai amma ga wasu kamfani can a bayan su kuma aikin su sarrafa bayanai mm-hmm. har su sata to ta yadda ake suna shiga shine ai abu wato akwai a wani mai sako akwai wanda ya yi magana cewa a sakon Instagram da na karanta yace ai abin da ya kamata shine su wa'annan kamfanonin su ne ya kamata su kare al'umma su fito da abubuwa kamar yanzu kin ga ai shi mai facebook ya bayyana wasu abubuwa na cewa za su fito da shi maimakon sai ka shiga satin ka ganshi a sai a fito maka da shi kan shafin ka yanda gashi nan kana mm. hawa za ka ga kare nan kare can kare can ka baka san kaza ya mm. tafi wuri kaza ni kuma mm. a wani sa'in sai ka ga ganin kamar wannan ya wuce tsakanin kai da kake amfani da shi ya koma su wa'anda suke yawa so saboda kai baka san baka ma san me ke tafiya ba sani ba eh. sanda za a yi baka sani ba amma su eh. su ne to kawai amma abin dauka a cikin jawabin shi shi malam zakari ne ka san wani irin bayanai za ka rinka saboda in ka goge kai ne a wurin ka ya goge amma a wurin su bai goge ba eh, sannan kuma ka san in ya fitan ba mai illa ne mhm. amma in ya gane kuma ya ce wannan abu ne da zai ci gaba da faruwa fa nan gaba saboda mutane shi yasa aka ce dama mutane su daina sakin jikin su sosai da mm. irin wayannan shafukan zawo da baka san me zai biyo ba haka ne to ah. Allah shi kyauta sai mu ce mun gode sosai da jibirin sauraro yanzu kan duka duka madadin ita dan mai sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa sa mu zama lafiya Yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su